amma ya shugaba na ta yaya ka san abin da wannan mutumin yake faɗa alhali ni bana jin yaren da yake yi kuma a tarihin da ka bani ai ba wata dama da zaka ji yaren wani kai da ka tashi a daji murmushi abu zariya ya ce lukman kenan na manta abu ɗaya da ban sanar da kai ba ni abu zayed allah ya yi mini baiwar jin kowane yare duk inda na shiga muddin na ji ana yara wani yare to kawai sai na ji na iya shi girgiza kai lukman ya yi sannan ya ce gaskiya ya shugabana kai ɗin na daban ne lallai allah ya yi maka tarin baiwa shi kuma mutumin jikinsa sai suma yake yi saboda tsoro yana ta waige-waige sa abu zayar yayi ya ce ka kwantar da hankalinka muddin kana tare da abu babu mai babu mai iya tsoratar da kai saboda haka daga ina kake ina za ka yanzu ranka ya daɗe labari na mai tsaho ne idan za mu kwana mu wuni ba zan gama baka labarin da ke cikin nahiyar mu ba amma ga kaɗan daga ciki kamar yadda na kamar yadda na ga ba ku yarda da ni ba ni suna na bana na fito daga wata nahiya ce mai nisan gaske wanda ban san tsawon kwanakin da na ɗiba a daji ba ina gudun ceton raina dalilin kuwa sarkin da yake mulkar nahiyar mu azzalumi ne mugu ne bai san komai ba sai zalunci ran kowa ba shi da muhimmanci a gare shi face na yarsa ɗaya da ya haifa nazis ita ce baya son ɓacin ranta baya son duk wani abu da zai ɓata mata rai bai yadda ko guda ya sauka a kanta ba idan kuwa ya sauka to sai an kashe shi ko tabo bai yadda ya fito a jikin gimbiya nazis ba balle ta yi ciwo a kullum kewaye take da bokaye suna kula da lafiyarta suna yakar duk wani ciwo da zai same ta babu wani mutum a duniya da yake samun gata irin na gimbiya nazis duk da mahaifinta sarki karkuza babban mugu ne kuma matsafi ne domin ya gagari kowane sarki shine sarkin da yake aika dakarunsa duk nahiyar da ya ga dama su ci su da yaƙi su kashe na kashewa sannan kuma su kamo su kwaso waɗanda suka rage ya mai da su bayan sa ya ci gaba da azabtar da su Sarki Karkuza yana da mata sun kai ɗari amma bai taɓa haihuwa ba sai da ya kai shekara talatin akan mulki. Matarsa ta haifi Gimbiya Nazis. Shi ne kuwa ya ɗauki gatan duniya da so ya ɗora mata. Kaf nahiyar ba wanda ya taɓa kallon cikin idon Gimbiya Nazis saboda kwarjininta da kyawunta. Idan kuwa ka ganta ko ka yarda kuka haɗa ido to fa ka kaga mutuwarka ne. Domin kuwa ita Gimbiya Nazis ta so ma tafi mahaifin nata iya zalunci. domin ita ma muguwa ce ta ƙarshe ba ta da mutunci ko kaɗan duk halin sarki karɓuza ta kwashe shi tsaf har ma ta so ta ɗara shi numfasawa abu zairi ya ce har yanzu ban ji abin da ya fito da kai daga nahiyar ku ba kawai labarin mashirmancin sarkin ku kake yi min ba wani labari na daban ba ranka ya daɗe ina maka dalla dalla ne yadda zaka fahimta shi sarki karkuza azzalimi ne kuma ina so ka fahimci zaluncinsa da kuma tsafinsa to duk shekara sai an ware madudin tsafinsa mutum ɗaya an yanka shi an bashi jinin ya sha idan kuma ba a yi haka ba to ba zaman lafiya komai lalacewa yake yi a garin shi ma sarki karkuza matsanancin hali yake shiga dole ne sai an biya wa dodo sa, kafin shi ma ya biya mana tamu to haka dai duk shekara sai an yanka mutum guda har aka zo kan wannan shekarar da aka zaɓe ni a matsayin wanda za a yanka a ba wa dodo jininsa ya sha na shiga tashin hankali ba kaɗan ba na rasa wani irin hali zan shiga sai sosai na shiga matsanancin hali sai ana yi gobe za a yanka ni suka kai ni suka kulle ni zuciyata ta yi min shawarar na gudu na bar garin har abada duk da ina da iyalai wannan shawarar ta zuciyar tawa ita na bi na kasa jurewa na yi duk yadda zan yi wurin masu gadi na don su samu su bar ni na tsere a biya gagara sai daga can dai na samu ne musu dabara na samu yadda zan yi daga baya ne Allah ya bani sa'a na samu na suɗaɗa na gudu suna kwance suna ta barci ba tare da sun sani ba haka na ci gaba da tsere musu ban san kwana nawa ne ba ina gudu kawai dai ina tsayuwa ne na sawa ciki na abu idan da halin hakan idan kuma tunda kuma tunda na baro nahiyar mu har yanzu ban ci karo da wani gari ba bare na ya da zango na ci gaba da yin wata sabuwar rayuwar sai yanzu da na haɗu da ku murmushin gefen baki abu zaid ya yi wanda yake kara masa kyau sannan ya ce ko kuma irin naku mulkin da ake gudanarwa kenan a wannan nahiyar taku to yanzu kuwa ina so ka yi mini jagora mu je domin ni abu zaid zan yi muku maganin sarki karkuza tabbas zaluncin sarki karkuza zai shuɗe tamkar ba a yi shi ba ta yaya ranka shi daɗe sarki karkuza zai shuɗe bayan shi a kullum neman abin da zai kare shi daga mutuwa shi da 'yarshi yake yi yana dai sawa a karkashe kuma ana mutuwar yana gani amma da shi amma dai shi ban yarda da zai mutu ba shi yasa kullum yake cikin yin tsafi shi da sauran bokayensa sannan ba wani da ya isa ya ca da sarki karkuza domin kuwa a shirye yake tsaf gidansa cike yake da dakaru da mayaka da bayi mata da maza da ya sace su yana azabtar da su sarki karkuza ya wuce duk yadda mutum yake tunani shi kuwa lukman neman sanin abin da ke faruwa yayi nan abu zaid ya sanar da shi kamar yadda mutumin ya sanar da shi shi ma lukman kuwa cewa yi su je nahiyar domin taimakawa mutanen da ke rayuwa a cikinta ko da Abu Zaid ya nemi mutumin da ya yi musu rakiya amma fir mutumin nan yake ya shi ya bar nahiyar tas ne har abada da kira Abu Zaid ya shawo kansa ya yarda suka kama hanyar nahiyar sarki Karkuza sun yi kwana da kwanaki suna tafiya akan hanya ba tare da gajiyawa ba shi da Abu Zaid burin shi kawai bai wuce su isa nahiyar Karkuza ba ko da suka kusa isa nahiyar Karkuza tun a nesa da garin suka fara hango ginin fadar sarki Karkuza Shi kuwa mutumin a nan bakin garin ya tsaya ya ce ranka ya daɗe gashi min iso nahiyar Karkuza ku karasa cikin nahiyar ni zan juya tun kafin wani ma ya ganni domin kuwa ko yanzu a cike nake da tsoro ma. Murmushi Abu Zari yayi ya ce na faɗa maka idan kana tare da ni muddin kana tare da ni to ba abin da zai cutar da kai saboda haka mu karasa cikin nahiyar taku. Bama jikinsa na tsuma suka shiga cikin nahiyar tun daga farkon shiga garin manya-manyan gumaka ne iri-iri. murmushi abu zahir ya ce lalle lahiyar garkuza babbar nahiya ce domin kuwa a wayan da nayi shekara da shekaru ban ga nahiya mai girma irin ta ba sai dai matsalar nahiyar zalunci ce da kuma kafirci saboda haka garkuza ka shirya ga abu zahir nan zuwa gare ka sun yi tafiya mai tsawo a cikin nahiyar amma ko ina shiru ba su ga ko mutum ɗaya ba Lukman kuwa shi ma sai kalle-kalle yake yi domin a rayuwarsa shi ma bai taɓa kallon nahiya mai kyau da girma ba da abubuwan al'ada irin ta sarki Karkuza. Abu Zayyad kuwa cewa yayi amma na ga nahiyar taku ba kowa duk girman ta, to ina mutanen nahiyar suka shiga. Ranka ya dade, kila ana taro kenan a fadar sarki Karkuza domin kuwa idan ina idan ana irin wannan taron tufi kowa halarta yake yi da yaro da babba. Saboda haka suna can fadar sarki Karkuza na san. To shikenan mu je fadar. Haka suka karasa fadar sarki Karkuza kowa da kowa suna tsaye a bakin fadar. Yaro da babba ba tare da an ankara ba su ma suka samu guri suka tsatsaya. Shi ko dama bana tun a hanya ya samu kyalle ya rufe fuskarsa saboda Abu Zayyad ya bashi umarnin yayi hakan. Abu Zayyad ko da Lukman sai kallon yanayin garin suke yi ga mutane a tsaitsaye a rana an bar su saboda zalunci. Can suka ji an fara kirari kamar haka. Takawar ka lafiya karkuza sarkin sarakai mai babban nahiya da babu irin ta. Mai bokarari abun bauta dodo tsidau ya taimake ka. Ka taka dai karkuza, ka taka dai lafiya karkuza ba wani sarki da ya isa ya ja da kai. karkuza kai kaɗai ka iya ka isa kai kaɗai ne kake cin su da yaƙi kuma ka mayar da su bayan ka. Karkuza a roƙa mana abin bauta tsido ya daina azabtar da mu. Duk kirarin da ake wa sarki Karkuza da yarensa suke yi shi kuwa Abu Zayar yana fahimtar komai raɗau. Sarki Karkuza kuwa cikin taku da izza yake tafiya tare da wata katuwar sanda a hannunsa. Ko da ya zo zai hau kan sa, wasu bayi maza ne suka tafi a guje suka duka ya taka bayan su ya hau ya tsaya akan mambaran. sannan ya buga sandarsa na mutanen gurin suka ringa ɗaga hannu suna cewa abin bauta tsidu ya taimake ka karkuza ba da rai sarki karkuza yi ya ce me ke tafi da ku a tsakar ranar nan ya ku talakawan karkuza abin bauta ya dafa maka karkuza muna cikin wani mawuyacin hali na yunwa da kishi gonakinmu duk sun ƙi yin kyau sannan koguna duk sun kafe ba ruwa yawunmu ma duk mu ma duk mun fara galabaita saboda yunwa da kishi wata mahaukaciyar dariya sarki karkuze ya yi sannan ya ce ta yaya kuke tunanin za ku samu yadda kuke so bayan kun bijirewa abin bauta dodo tsidu kun ki ku bashi jini ya sha wannan shekarar kun zaɓi wanda za ku kashe ku bashi daga baya kuma kun ce ya gudu sannan kun kasa zaɓar wani saboda haka karkuza yana matuƙar fushi da ku muddin ba ku biya masa buƙatarsa ba balle lalle ne to baka ga komai ba domin kuwa za ku ga abubuwa iri-iri a ƙarshe ma sai ya sha jinin mutum sama da ɗari saboda ɓata masa rai da kuka yi wani kirari abu zayar ya ji ana yi ana cewa kowa ya yi ƙasa da kansa kowa ya yi ƙasa da kansa ga gimbiyar gimbiyoyi nan zuwa yar sarki zinariyar sarki gimbiya nazis mai kyawun duk duniya ya ta yi tilo a gurin shugaba karkuza abin bauta dodo tsidu ya yi miki albarka gimbiya nazis nan kowa da ke gurin ya dukar da kansa kasa saboda girmamawa banda abu zayar da lukman da shi bai ma san abin da ake faɗa ba wasu karatun bayi ne dauke da keken da gimbiya nazis take ciki an kewaye keken da ado iri-iri sai da suka iso daidai gurin da sarki karkuzu yake sannan suka sauke keken motar da gimbiya nazis take ciki sannan wasu bayin suka dudduka suka yi kamar kujera bayi mata kuma suka zo suka dudduka gimbiya nazis ta sauko daga cikin keken motar tata ta taka bayi matan nan ta hau kan bayi mazan da suke yi mata kamar kujera ta zauna ta ɗaura kafa ɗaya kan ɗaya sannan ta ce ranka ya daɗe ya babana akan me zaka rinka bin su a hankali har kana neman shawarar su bacin duka a ƙarƙashin ka suke to ni da kaina zan zaɓi wanda za a yanka a yau ɗin nan a bawa dodo tsidu ya sha jinin sa nan ta shiga kallon kowa da ke gurin wani tsoho da ya fi kowa tsufa a gurin ta nuna ta ce dakaru ku fitar da wancan tsohon a je a bawa dodo tsidu jinin sa idan ma bai masa ba ni gimbiya na san iya ƙara masa da jinin matashi a haɗa masa duka ai kuwa da gaggawa dakarun da ke gurin nan suka binciko tsohon nan za su tafi da shi shi kuwa tsohon sai ihu yake yana cewa ki min rai yake gimbiya nazis kar ki sa a ba da jini na ga abin bauta tsidu Mata na da 'ya'yana da na za su shiga cikin matsala ki min rai gimbiya nazis kin ji kyakkyawar yarinya kuka sosai tsohon yake yi tare da magiyar a ƙyale sa nan ƙananan yara jikokinsa da 'ya'yansa da ke gurin suka fara kwalla su ma suna kuka duk abu zaid yana lura da kowa da ke gurin wasu kuwa sai murna suke yi don a ganin su sun kubuta tunda an samu tunda an sama wa dodo tsidu abin da yake so abu zaid kuwa jiya ransa ya ɓaci cikin ɓacin rai ya ce ku dakata kowa da ke gurin ɗago kai yayi da mamaki don su ga wa yake magana cikin tsananin ɓacin rai ya ƙara cewa ku dakata na ce amma kamar ba da su yake yi ba don ba wanda ya juya ya kalle shi kuka ya ciro a cikinsa ya seta setin wanda yake rike da tsohon ya jefa masa ai kuwa ya yi mummunar yankewa a hannu don cin hannun ya yi kamar zai rabe mai gida biyu ai kuwa ya sa wani ihu tare da cika tsohon shi kuwa abu zai cikin bacin rai da takun isa ya tako ya fito gaban taron ya ce karkuza tunda ka rasa wanda za a yanka a bawa dodo tsido jininsa to ni zan zabar maka da kaina cikin bacin rai sarki karkuza ya ce waye kai mutum ne ko ko aljan daga wace nahiyar kake cikin isa da izza abu zaid ya ce ni bana da wannan amsoshin naka karkuza kawai dai na zo ne domin in tabbatar da adalci a wannan nahiyar sannan sannan kuma ina so ku koma kan hanyar madaidaiciya ku daina bautawa dodo tsido Allah subhanahu wata'ala shine abun bauta na gaskiya ba dodo tsido ba kai dakarun sarki karkuza suka yi kan Abu zai za su sare masa kansa biya Nazi ce ta tashi tsaye fuskar ta a rufe da zinariyar hular da zi ta tashi tsaye da zinariyar hula a kanta don ko kallon fuskar ta ba a iya yi cikin tsawa ta ce ku bar shi wannan ni zan kashe shi da kaina domin babu wani mahaluki da ya isa ya shigo nahiyar mu ya ci mana zarafi sai dai mu mu ci masa zarafinsa shi ko Abu ya murmushin sa yayi sannan ya ce da kyau gimbiya to maza ki fara ki fara mana na ce ki kashe ni ya faɗa da ƙarfi tare da ciro hular sarautar da ke kanta ya yi wulli da ita sannan ya ce ni ban taɓa shiga hulɗar mata ba domin ina matuƙar daraja su don haka kar ki bari na fara wulakanta mata a kanki gimbiyar karkusa mayafin da ya yane kansa da shi har fuskarsa shi ya cire yayi wulli da shi ai ya sauka akan fuskar gimbiya nazis cikin bacin rai abu zaid ya kalli sarki karkuza ya ce tunda ya zama dole sai kun bawa dodo jinin ku ya sha to ba za a bashi wani jini ba face jinin yarka gimbiya nazis ai kuwa tuni cikin sarki karkuza ya fara rawa ya ce karya kake yi yaro dodo tsidu baya shan jinin da yake na sarauta sai dai na talaka mara galihu saboda haka yaro ka kawo kanka gurin da ba za ka koma ba iyata na ji ko ciwo bata taba yi ba bare mutuwa ta hauta saboda haka kai ya kamata dodo ya sha jininka saboda haka ku kashe shi me kuke jira ne da karuna shi kuwa abu zai cikin bacin rai da kirarsa ta mazantaka ya harzuka ya fuskanci dakarun nan Tuni wurin ya tsaye har gitse domin kuwa Abu Zaid sama yayi kamar tsuntsu ya ci gaba da zubar da jinin dakarun nan. Sarki Karkuza an ɗau tsawon lokaci Abu zai yana ta kashe su babu alamun za su yi nasara a kansa. Wani ihu Sarki Karkuza ya sannan ya ce, Da a ce na haifi ɗa namiji tabbas da shi zai kashe wannan bakon, amma tunda ban haifa ba to ni zan kashe shi da hannuna. A razana gimbiya na ta kalli mahaifin nata ta ce, A'a baba kar ka manta, hannu ɗaya ne da kai kuma ba kowa ne ya sani ba. to kuwa babu shakka idan ka tinkari bakon can tabbas kowa zai gano hakan saboda haka ka bar ni da shi ni zan iya da shi duk da baka haifi ɗa namiji ba tabbas ni na yi maka alƙawarin. zan yi maka duk wani abu da ɗa namiji zai yi maka a'a yata nazis ta yaya zaki iya tunkarar babban jarumi irin waccan alhalin ke din baki taɓa yin faɗa ba baki san komai ba sai gata rangin biya nazis a matukar ɓata ta ce kai dai baba ka sa ido ka gani yanzu nan zan kawo maka ƙarshen wancan hadimin a fusace ta karɓi katon takobin a hannun ɗaya daga cikin masu tsaron sarki karkusa mayafin abu yadda da ya faɗo kan fuskarta ta ɗauka ta rufe fuskarta da shi sannan ta tunkari fagen dakar sauran dakarun da suka rage suna ganin ta suka shiga kauce mata ita kuwa kai tsaye gurin abu ta nufa inda ta rinsa idanta ta daka tsalle tare da ɗaga ta don ta sare kan abu zayed sauran kiris ta sauke masa takobin a wuyansa kawai sai ya kauce takobin sai ya sauka akan dantsen hannunsa ya shige su sosai kuwa ainihin jini ya shiga tsartuwa nan hankalin lukman da bana ya tashi ganin jinin ubangidan nasu na zuba a ƙasa shi ko abu zayyad kuwa a karo na farko kenan da aka yanke shi a filin daga a rayuwarsa kuma ya mace ita kuwa gimbiya na zisaka ta yi ta kokari ta kashe abu zayyad amma yana kaucewa kuma ya kuma ya kyale ta ne dan tana a mace shi kuwa bana tuni ran shi ya ɓaci na ganin lallai gimbiyar nan so take ta kashe shugabansa ai kuwa tuni ya zara takobi ya yi kanta amma abu zaid ya dakatar da shi ta hanyar daga masa hannu dole ya koma da baya kuwa ita ko gimbiya zai sake daga takobinta ta yi za ta sarewa abu zaid a kafada kawai ya kai hannunsa ya rike ta sannan kuma ya rike takobin ai kuwa hannunsa ya shiga zubar da jini ɗaya hannunsa ya sa ya binciko gashinta ya jawo ta gabansa kanta ya faɗo kan kirjin shi takobin hannunta ya kwace ya saita shi a wuyanta can kuma ya tura ta ta yi tagataga kamar za ta faɗi sai kuma ta dake ta tana kallon abu zaid ido cikin ido shi ma abu zaid ita yake kallo domin mayafin da ta yana fuskarta da shi ya faɗi shi ko abu zaid juyawa ya ya kalli sarki karkuza ya ce ka faɗa wa dodonku daga yau ni abu zaid na soke a bashi jini har abada jini ko da na dabba ne ba za a bashi ba bare na mutum saboda haka kowa ya watsi ya koma cikin gidansa na mutanen garin suka shiga murna suna godewa abu Zaid. shi ko sarki karkuza ransa ne ya ɓaci wani ihu ya yi sai da kowa ya nutsu saboda kururuwar da sarki karkuza ya yi raya ɓace sarki karkuza ya ce bari ka ji yaro ni kuma na yi maka alkawarin kai ne wanda abin bauta zai sha jininsa domin kuwa tun lokacin da kake da kakanni ake wannan tsarin tun lokacin kaka da kakanni ake wannan tsarin saboda haka babu wani mahaluki da ya isa ya canja mini wannan tsarin namu wani murmushi abu zaid ya yi sannan ya ce abin bauta dodo tsido to bari ku ji mutanen gari da kuma sarki karkuza babu wani abin bauta face Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai dukan komai shi yake shi yake yi shi yake mana ruwan sama sannan kuma yake fitar da tsirrai daga ƙasa muke cin abinci shi yake ba mu lafiya babu wani sarki face shi shi yake kashewa kuma yake rayawa ba wai dodo tsido ba tabbas ni Abu Sayyad nayi Abu nayi alƙawarin duk ranar da naga dodo tsido to sai na ɗauko shi na sare kansa a gaban kowa kowa a gaban kowa da kowa kowa sai ya gani domin ku san shi ba abun bautar ku bane ba wani ne daga cikin mutanen sarki karkuza ya ce to ranka shi dade shi abun bautar ta ka ina yake kuma shi ba a taba kuma shi ba a bashi jini irin yadda ake bawa abun bauta dodo tsidu abun bauta na shine Allah wanda ya halicci duniya baki daya kuma yana sama ya daidaita akan mariki na kuma malami na ya sanar da ni cewa idan muka yi aikin kwarai bayan mutuwar mu to za mu samu kyakkyawan sakamako wanda Allah zai sama aljanna nan ya fara basu labarin yadda gidan aljanna yake da ni'imomin da ke cikinta sannan kuma duk wanda yake bautawa wani Allah ba lalle yana daga ciki to lalle yana daga cikin musiba nan ya shiga basu labarin wuta da kuma irin azabar da Allah yake wa 'yan wuta nan wasu daga cikin su jikin su yayi sanyi wasu har da kuka shi ko sarki karkuza sa ne ya ɓaci mutuƙa don haka ya juya ya bar gurin ya nufi wajen bokansa don su san yadda za su ɓullo Abu Zayyad ita ma gimbiya nazis barin gurin ta yi tana jujjuya maganganun abu zayed shi kuwa abu zayed cikin garin karkuzu ya shiga shi da sulkuman inda bana ya ce su je gidansa ya ba su masauki amma fur abu zayed ya ki ya ce shi a bayan gari zai zauna nan suka nufi bayan gari shi da lukman suka haɗa bukka suka zauna shi kuma bana ya nufi gidansa sarki karkuza kuwa ɗakin tsafinsa ya shiga ya fara maganganunsa na matsafa nan wani ƙazamin mutum ya bayyana a cikin ƙazamar shiga mara fasali jikinsa ɗauke da kayan tsafi iri-iri Kan sarki karkuza ɓace ce, boka aiki fa ya ɓaci wani bakon yaro ne, ba sai ka ƙarasa ba na ga komai da ke faruwa ta ta ƙoƙon tsafi na. Kuma yanzu ma bincike nake yi akan wannan hatsabibin bakon. Ka kira ni. To yanzu boka ya kike ganin zamu bullo ya kike ganin zamu bullo wannan lamarin? Ka san dai kisa ya dace da shi ko? Hmm. Lallai karkuza. Kashe wannan jarumi abu ne mai wuya a kare mu. Baka ji sunansa bane ba? a binciken da na yi kamar ya fito ne daga tsatsan abu zayat kawo kuwa idan haka ne to tabbas akwai babban al'amari a gabanmu a firgice sarki karkuza ya ce abu zayat fa ce wani abu zayat kuma wanda zamaninsa ya shuɗe bana tunanin za mu iya ganin tsatsan abu zayat sai dai mu tsinci tarihinsa a duniya boka kuwa cewa yi ni da ni dai abin da tsibirin tsafi na ya bayyana mini kenan domin kuwa a hannun wannan saurayin da akwai sunan abu zayat a ɗaure a adantsansa saboda haka dole ne mu tsorara bincike a kansa amma ina faɗa maka tabbas wannan yaro yana da babban lamari a tare da shi An saurare a nan za mu dakata ku dakace ma shirinmu na gaba. sun so ne in ya tashi kwai wahala Mai dawowa in yana gudun matsala in ya sauka a kanka za iya zama kamar fitila mai haska ka ya fi ma a baka da na wanda ya samu zai fi kyau a ce ya kula da dukan haƙi inda so halitta ne so kwai girma cikin sana sha fama haku da dama tun da ɗalibi ne nema batun da kake nawa ya tuna mini nema ina jin ka sai jiki ya hau yin girma yadda ta so wai a yau ina zan sama jarabta ce ta iskin ban aure ba rushe ta yi mun kokari amma na yaba na kushe an shayi mun gargadi na kula kunne na taushe. yau gashi nan ta tafi ta ni ina hakan reshe na gane na kuskure na canza kala na bushe so sun ne zahiri ya tashi na hannun zaune za na boye ba soyayya ta yi min rakiya kankala manta ne kadai take tutiya ta shafa dayi dan babu ne waiwa ta kara soyayya na dauki duniyar so da fadi kuma ya zo shi na shirya ashe ashe tunanin da ne darasi zai ban a soyayya ashin da ni ya can baya ne ba shakka gashi na diba Mix by za ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun shi da mu haɗa da hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.